‘yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa cikin ‘yanci, mai wannan Masu ware Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. mu ya bata ko ina an ka shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya. Ana, kasuwanci kan stit eh, bola na ko ina shara ko ina. Ban da kauye she nima in gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye da ban da kauye ban da inda zane a jara muna hanya ga bola ga lorika kuma sun occupy ga dauda mu kotos ya yi muna yawa. Where is your hometown? Where Yau shirin na gundumar Nima ta yankin birnin Accra fadar gwamnatin kasar Ghana a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. Madalla. Masu ware kungiyar matasa masu rajin ci gaban unguwar Nima da ke birnin Accra a can kasar Ghana mai suna Kwansan Nima Citizens Foundation da koka game da yadda ta ce hukumomin da ke kula da birnin na Accra suna nuna halin ko in kula dangane da walwala da jin daɗin rayuwar mazauna gundumar saboda rashin ababen more rayuwa da ya kamata a ce gwamnati da hukumominta sun samar musu. gan ta sanya a farkon wannan wata na Mayu da muke ciki kuma muke ban kwana da shi. A 'yan kungiyar suka gudanar da wata zanga-zanga irin ta lumana domin nuna rashin amincewarsu da mummunar yanayi da ababen more rayuwa ke ciki a cikin unguwar Nima. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Accra, Idris Abdallah Bako, ya wakilci filin 'yan ƙasa da hukuma a yayin zanga-zangar kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Nima unguwa ce a cikin Accra babban birnin ƙasar Ghana kuma ɗaya daga cikin manyan zanguna da ke ƙasar. Kasuwar ƙasa da ƙasa ta Nima na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Accra kuma 'yan kasuwa daga nan cikin gida Ghana da ƙasashe makwabta suna kasuwanci a wannan kasuwar. Fadar shugaban ƙasa Jubilee House na cikin Nima, babban masallacin ƙasa duka suna cikin Nima. Ainihin gidajen shugaban ƙasa na na Akufo-Addo da mataimakinsa Mahmudu Bawumia a cikin Nima suke. amma sai ya kasance ainihin ƙwaryar nima tana fama da rashin ababen more rayuwa domin haka ne matasa masu kishin unguwar suka kafa ƙungiya mai suna concern nima citizens foundation domin ta kasance mai matsin lamba ga hukumomi don a kawo musu ababen ci gaba a unguwar wannan ƙungiya ta shirya zanga-zanga a farkon wannan watan mayu kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ya yi muryar amurka bayanin dalilin wannan zanga-zanga tasu ni ne alhaji mustapha sawaba pro concern youth muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa stitin mu ya bata ko ina an ka shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya ana kasuwanci kan stit eh, bola na ko ina shara ko ina inda muke sayi yanzu an ga park da za a yi muna shekara fudu waransu an doki wata shida an yi musu mu namu ba mu sa abin da ya sa haka mu domin shi muke yau mun fito muna zanga-zanga ya zama kaman kowa ya ji mu kaman mu ma garin mu a kula da mu mu yi na farko aka promise mu kaman nine months ago kaman za a zo a fara mu na titi da komi muka ce to mun ji muka gira wannan ya wuce cikin December muka tashi za mu yi zanga-zanga sarakai suka kira mu suka ba mu hankuri kaman mu bayar up to march eh, an zo a yi muna yanzu haka muna cikin me kenan domin shi lokacin da muka ba manyan mu duka ya wuce yanzu ya kamata mu take decision mu mu matasan nima abin da ya kawo mu kenan wasu al'ummar nima sun ƙara muryar su suna Hussein Yusuf Tolo ni ne champion POP man the whole West Africa nima ni damuwa ne batun nima don ban da wani kauye she nima ban da kauye she nima in da je sallah wadan suna zuwa wani kauye da ban da kauye ban da inda zani a jara muna hanya ga bola ga lorika kuma sun occupy ga dauda stadium mu koto su yayi muna yawa in aka yi adire ran juma belin ka farin da labiya dai kaka je juma don kaje juma ba juma ka cikin gashi nan bola kuma masu store suna kwashe bola suna zuwa campaign mai su ga aje bola ga assembly ne ga MC ga MP duka ba su kula da mu ba suna interest su suke so in za ka yi ce eh na je na kore masu bola sunana abdullahi i'm part members demonstration da muke muna yin ni su duba su kuma kan mun ga kuma nan aka yi ruwa na zama kan amma this demonstration da muke yi na muna yin first one kenan if they don't do it next time we will take action very very severe one yan kungiyar sanye da jajaye da bakaken kaya rike da alluna masu rubuce-rubuce daban-daban suka yi tattaki cikin lumana suka bi titunan nima domin nuna fushinsu kan halin da hanyoyinsu ke ciki kuma suka nufi ofishin shugabar gunduma hajiya salma adam kuta wanda ya karanta korafin da suke dauke da shi alhaji isa maiga ya ce Nima is the only place we have. If they ask me, where is your hometown? My hometown is, where is your hometown? Lima. Where is your hometown? Lima. where is your hometown? And the state of it is very bad. Hajia is one of us. Ya ce ba mu da wani gari sai Nima, Hajiya ta mu ce, amma halin da Nima ke ciki ya yi muni matuka. Ƙorafin ya ce muna roƙon gwamnati ta hannun majalisar gundumar Ayawa su ta gabas da ta gaggauta baiwa babbar hanyar nima gyaran fuska da ta dace ta gyara duk wasu munanan hanyoyin da suka hada da babban hanyar nima tare da kammala filin wasan ƙwallon ƙafa da ke kawo kuɗi don amfanin ƙungiyar kwallon ƙafar unguwar don haka muna baiwa hukuma wa'adin kwanaki talatin ta yi ayyukan da muka nema idan ba haka ba za su ɗauki sabon mataki Allah Allah Allah wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. Bayan da suka miƙa shugaban gundumar Hajiya Salma Adams kuta ƙorafinsu, muryar amurka ta ji ta bakin shugabar wacce ta nuna cewa ayyukan titi da gina filin kwallo ba ƙarƙashin hukumar ta bane gaskiya an bi cikin ababe da yawa tukuna abi yake stage da za su zo su bani takardar kuma na gwada musu kamar da government ga zo aka create municipal assembly da nake head as chief executive mun yi aiki dewa da yamma cikin education wurin health wurin eh, sanitation wurin eh, security street lights and everything kuma batun rodin da suka zo batun shi yau ga ni da su mun da kowa muka agree kamar na je ga minister of roads and highway which nayi she ya ba da approval kama a zo a yi ma a wasu east road su yadda kowa ya sani abin ya bi cikin process har ya ke procurement level saura a samu contractor da zai shigo ya zo ya yi muna asphalt batun roads ba batun assembly ba ne batun ministries ne shi sa tun da an ba da approval that's the most important thing na san bai jima nawa in Allah ya yarda contractor ya shigo a fara aiki ciki a wasu ni ma na ji daɗi in aka zo aka yi cikin lokaci na a makon da ya gabata shugaban gundumar ta shirya taron zauri da taron manema labarai inda ta bayyana ayyuka daban-daban da kuma waɗanda majalisar ta take da aniyar yi a wannan shekarar. Hawa kuma ta nemi mazauna Nima da ƙungiyar Concern Nima Citizens da su yi haƙuri za a yi ayyukan da suka nema daga majalisar ta. Shin ko 'yan ƙungiyar Concern Nima Citizens sun amince da wannan roƙo da Hajiya Salma ta yi? Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Alhaji Mustapha Sawaba ya ce. Abin da ta ce ta yi duka mu ba mu yi gadaman wannan ba domin mu farko ma abin da ya kawo mu ne batun titi da batun park da batun dawa daudan da nima ke ciki domin shi yanzu haka magana da ta fari sun ce muna kamar wai zuwa july za su zo su yi muna aiki to mu kuma muna gani kamar july na ya muna nisa to sun ce su yi zama da mu har yanzu dai ba mu ji komai ba amma mu muna da niyya mun ba su wata guda ta da muka yi demonstration mun yi shi 4th may eh, eh 4th may da muka yi nan har yanzu muna sauraron muka kai abin ga june 4th ko before muna preparation ba mu ga komai ba mun komo kan hanya kuma mu zo mu yi sabon zanga-zanga Alhaji Awal Angulu shugaban matasa shi kuma nasa bangaren ya kara da cewa in ta gidan school daga 37 ta renove school daga kanda class of school fine mu ba wannan mu mun street kan abin da ukun ga muka street sai in dai ba mu ji su ba muna plan by on the 4th of next month that's 30 or 31 days mun decide mu fix date in sun kira mu sun gaya mana wani magana mai muhimmi da ke gwadawa kamar lalle da zuwa yi aikin nan july da suka 45 amma a ce muna wai asphalt saboda adari wannan ba mu gamsu ba ba mu gamsu da shi ba sai sa until mun yi zama mu gan me suke so su fadi muna mu gan ko contractor ya mu yan to a yayin da nake hada wannan rahoton shugabannin kungiyar sun tabbatar min da cewa dan kwangilan da zai gudanar da aikin titin ya zo kuma sun zagaya da shi titunan unguwar Haka na nufin cewa haƙarsu za ta cimma ruwa kwalliya ta kusa ta biya kuɗin sabulu to madalla da fatan Allah ya idar da nufi Masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ya cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci.